sauranmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na kowa iya allansa in ji hausawa aka ce sai ya wanke to a cikin shirin namu na wannan rana za ku ji yadda aka bayyana mata za su taka kyakkyawar rawa musamman a kakan shekara ta 2019 na wannan zaben a musamman a jihar nasarawa amma kuma bayyana yadda wakilin namu na fadar shugaban kasa yake bayyana mana yadda ake ta wata takurza tsakanin kwamar eh, adam oshumale tare da abokin burmun nasa wato kwamar shehu sani inda aka bayyana cewa shi dai an zargi kwamar shehu sanin da bada na goro har kimanin dala miliyan biyu da aka ce ya ba shi kwamar adam shubale to za mu ji yadda aka karkare lokacin da muke ji daga bakin wakilin namu na cewa shi adam oshumalan za a ji cikakken bayani daga bakin wakilin namu na fadar shugaban kasa sunana mahmud abdullahi nasarawa a dakacin labulan shirin da wato kamar yadda kuma a iya cewa su ma 'yan siyasar suka yaye labulin zaben shekara ta 2019 kakan zaben dai ta zo a inda ake ta kallon 'yan siyasar a matsayin waɗanda suke faɗa waɗansu kuma suna faɗin ma dai ba sa cikawa to ko suna faɗa ko ko ba su cikawan idan muka bi wakilin mu abubakar sadiq galadima a inda ya zagaya cikin garin kaduna ya kuma jiyo mana ra'ayoyin waɗansu daga cikin mutanen a ciki ko hamma da 'yan siyasar wakilin namu ne ya fara da tattaunawa da waɗansu al'ummi ne a inda suke bayyana irin kudin da suke da shi musamman a daidai wannan lokaci da ake ganin kakar siyasar ta tunkaro kai to burinmu dai ba zai wuce alƙawura waɗanda su 'yan siyasa sun saba da su kuma galiba sun zo su ce kamar magana 'yan mata amarya za a zo a lissafa a cima kaza kaza kaza kaza lokacin neman kujera ana ɗarewa kujera kuma sai ka zama abin hantara da harara in ka ce kaza yau sai a ce maka ai bashi ake nema alhalin kafin a hau ba a ce maka ka ba da ƙura'anka domin a je a ciwo ba shi ya maka aiki cewa aka kai ba da ƙura'an za ka ga aiki har ma za a mai da inda kake dubai na'am to kamar yadda ka faɗa cewa alƙawura irin na 'yan siyasa wasu irin matakai kuke ɗauka ko kuma za ku ɗauka a wannan karan don ganin cewa hakan bai faru ba to matakai kamar yadda suke kamar yadda yake ake faɗi kuma yake a aikace cewa ƙuri'anka 'yancinka amma ita ma muna daukan ta kamar magana ne domin in ma kana tukahun ƙura'an naka yancin naka to masu madafin iko a hannu suna iya amfani da dama lokacin da kai kastin botin din naka kuma a danne sai ka ba abin da kai ba abin da kai kastin ka gani ba to kaga za mu ci muna wani hali ne na gaban kura baya su yaki tunda in aka ce ma ƙura'an naka yancin ka ya kamata in ka jefa din ta tashi to kuma in ka jefa da tunanin za ta yi tasiri aka buɗe to yanzu ya za ka yi kaga kana gaba kura baya sai yake sai dai abin da ke gaban mu muke ganin ya kamata kuma wanda shi ya nisa da mu shine ilmantar da matasa su fahimci kawo kansu su fahimci waye su waye makiyansu kuma wannan shi ba abu ne da ya shafi bangaranci na addini ko na kabila ba abu ne da za a haɗu a yi shi teamwork tunda ƙura'an ta haɗa kowa da kowa kuma ko da ba ƙuri'a ba ya nuna cewa kowa da kowa yana da yancin ya zo ya rayu ya juna a zauna tare to bari harkar shugabanci to ya kamata wani aiki ne zo da ke gaban matasa shine su gabura don sani yancin kansu da kwatan yancin kansu da wasu suka yi baba handama da baba kiri sai kuka ko wani yunkuri da kuke yi game da 'yan takarta na ganin cewar sun zo gare ku sun tabbatar muku da abin da ya kamata za su aiwatar muku kafin ku zaɓe su to yanzu muna da wannan shirye-shiryen tunda za su shigo in suka shigo sai mu tambaya tunda akwai abubuwan da suka yi alkora baya ba mu gani ba ai wasu su za su suna yunkurin komawa kujerunsu wasu kuma sababbi ne shi sabo sai a buga mashi misali ce to kamar wani da wani shi ya zo ya rike ya matsayi kaza to amma ya mana mana maganganu iri kaza da kaza da kaza ba mu gani ba kai yanzu menene hankoran ka dan musamman matakan za mu dauka dan ba za mu dinga zama zama na kara zubanci ba in aka zo aka ce za a yi mu saki jiki kuma ba za a yi ba sai shekara to wannan za mu yi kokari mu ilmantar da wata su kansu ya waye irin su buɗe cewa su gane cewa shi wanda yake neman takara lebura ne ku ne ka tura shi to baka ce ma lebura za ka biya shi ni ya zo bai aikin ba ku zo ku kwashe lafiya saboda haka akwai matakai amma ba zai yiwu ka ce ma wanda kake hankorin cewa ka samu ka a wurin za ka gaya mishi kaza da kaza ba sai dai in ka san goma kana iya gaya mishi to ɗayan biyun shine mu ce maka to me kuka ce za ku yi mun ce za mu yi kaza za mu yi kaza to me kuka yi kaga sai ku nuna idan ba ku nuna ba sai mu ce to ba ma yi yanzu sai mu nemo da al'umma za su waye musamman matasa su gane cewa kar su tsaya suna zaɓen harigido na jam'iyya. ku duba wane ne mai mutunci wanda ya cancanta wanda ya kyamai son mutunci zai kiyaye mutuncin shine abin da to amma mafi yawan mu kuma za gana ta bin jam'iyya in wannan jam'iyyar ta zo tana da farin jini sai a karkata mata du a a hada abin da ya wuce na jiya amma da za a kalli mutunci da cancanta to shi kuma wannan yana da wahala tunda ilmin ne ba wayewa da sauransu ko wasu kuma a kai ga wannan ba shine halin da muke ciki amma za mu iya kokarin wajen ilmantar da kawo kanmu don mu san cewa hadafin mu shine mu ga hankoran da muka zaɓe abu don shi mun ganshi in ba mu ganshi ba mu canza to haka yake abubakar sadiq galadima duk da yake dai baka kasa a goyo ba har ila yau da ka kuma tuntubi waɗansu matasan 'yan siyasa cikin su kuwa har da honorable ya'u sarkin yaƙi wanda shi kuma bayyana cewa yi a lallai a wannan kakar ta 2019 a matsayinsu na matasan 'yan siyasa ba za a yi musu abin nan da aka yi a baya ba lokacin da ake bayyana cewa wato irin abin da wasu 'yan siyasa kiran shi wai a isak sun ce wasu ƙananan jam'iyyu su ma suna da irin rawar da za su iya takawa za mu ji yadda wakil namu ya tattara da shi wancan matashin ɗan siyasa alhamdulillah mu abin da dai za mu ce na ji daɗi da kuɗin ba mu dama irin wannan mu da mutane na siya mu dan sa albarkacin baki haka gaskiya wato abin da ke faruwa ne ina kira ga ɗan uwana talaka gaskiya in an zo zaɓe a daina bin maganan jam'iyya ka duba waye mutum a duba waye mutum a duba jam'iyya ko fati ko wani abin nan in mutum ya cancanta ko daga wani jam'iyya ne a zaɓe shi saboda a baya gaskiya mun zaɓi mutane da sauransu wanda wani ma ya yi zaɓe bai san mutum ba da sauransu so kuma su irin waɗannan mutanen suka ƙara fitowa da sauransu wani talaka ma bai san wannan kanjin ɗin daga ina ya fito ba wane ne shi da sauransu to mutane su duba mutane kar a duba jam'iyya wani irin shiri kuke da shi to bangaren kaman kai to shiri ni dai alhamdulillah gaskiya mun shirya mun shirya saboda gaskiya wannan muka zaba a bai ba mana koyi ba sauran sauransu to wannan kuma 2019 nan Allah yadda za mu ƙara dubawa mu duba mutanen da suka ci da mu zabe su insha Allah shin ko akwai wani kuduri da kuke da shi na ganin cewa kowane dan takara sai ya zo ya faɗa muku abubuwan da ya kamata zai aiwatar muku kafin ya kai kun zaɓe shi kwarai da gaske kwarai da gaske ai a baya mun zauna da wa'ansu wa'ansu cika alkawari wa'ansu ba su cika ba dai yawa su ba su cika alkawari ba wannan kamkara kun Allah ya da muna nan muna wayar mu mutane bai kai a baya kun kuma baka yi ba kun kuma sabon tun takara ne kai waye kai a cikin community kake ko kana cewa ba zo kake son mu zabe ka ba amfani da dama in ka aka zabe ka kawai ka ce kana kana international kanka kana international business ko na kana harkokin da sauransu wannan karan Allah ya sai mun san ma kuwa ne kai daga ina ka fito sannan kuma wanda muka zabe suka tafi nan muna su dawo Allah ya yarda lokaci zai nuna 2019 Eto, eh to shirin da muke ciki shine illa mai amfani da wannan dama mu jawo hankalin al'umma kasancewar zaɓe yana zuwa akwai buƙatar kafin ka zaɓi mutum ka san wane ne kuma in har yana kai ne a can baya ya maka wani abu wanda ya cancanci ka sake zaɓensa um, kuma sabon ɗan takara ne shi yana da kyau ka san wani alƙawla ya yi maka wanda ka gamsu da shi da zaka iya zabarsa ko dake al'amura sun canza abubuwa na bada eh, tsoro zaka ga mutum ya zo da magana mai daɗi sai kun zaɓe shi kun ba shi dama daga ya tafi daga shi sai 'ya'yansa wannan abubuwan suna sa tsoro a cikin al'umma yadda jama'a yau za ga wasu ma na tunanin sun daina yin zaɓe. ga shi kawai magana akan abubuwan an sha yin alkawura baya wasu yan takara ga sun yi alkawari amma kuma daga baya ka ga sun ki cikawa a wannan karan wani irin tunani ko kuma tabbas kuke da shi na cewa idan aka yi alkawarin za a cika eh to alhamdulahi kamar yadda na ce a jawabi na kaga yin alkawalin ba tare da cikawa ba shi yasa tsoro a cikin al'umma yasa wasu ma suke tunanin su daina yin zaɓe amma tabbacin da muke da shi shine duk da yake jama'a sun karkatu akan jam'iyyu mutane su sa kyakkyawan zato wurin ganin cewar wanda za ka zaɓa ka samu natsuwa da shi kuma kana da yaƙinin zai yi maka wakilci da al'ummarka don ba magana kai abin da zai baka ba ne al'ummarka su amfana akan wakilcin da zai ma mutane wannan ina ganin in har jama'a suka ɗauki wannan eh, mizanin za a samu ci gaba a siyasar mota ta najeriya amma za a ga mutum yana ta zaben mutum yana ta zaɓe wallahi wani in ka tambaye shi wa aka zaɓa zai ce shi dai ya zaɓi jam'iyya kaza bai ma san shi ba wannan ina ganin kuma kamata ya ce jama'a tunanin su yayi nisa na a'a ka zaɓi mutum a karan farko baka gan shi ba jam'iyya kawai ka bi a wannan karan in har ya yadda da wakilcin da zai maka akwai bukata ya zo har ƙauyenka har lungunka ya ga matsalolin da kake fama da shi sannan ya ga idan ka zaɓe shi ga abin da zai iya maka wannan aka ɗauki wannan na ganin jama'a za a ci gaba a tafiyar siyasa. To a gaishe ka Abubakar Sadiq Galadima. A lokacin da ake tattaunawa da wato matasa musamman 'yan siyasa a cikin garin Kaduna idan muka bi wakilinmu da ke jihar Nasarawa shi kuma wakilin namu abubakar nasarawa kenan ya binciko mana ko kuma ya tattauna ne da wanda waɗansu mata suke taka rawa musamman a cikin siyasa shi ne wakilin namu ya bibi yadda matayen suke kokarin ganin cewa su ma an yi da su kamar yadda idan mai sauraro bai manta ba musamman mu a nan jihar Kaduna an bayyana mai girma Man Nasiru Yar Rufai wanda ake mishi lakani da mai Yusau ya zaɓi Dr. Hadiza Balarabe a matsayin mataimakiyarsa wani abin da ake kallo kusan a iya cewa sama da shekara ashirin da wani abu ne aka samu wannan lokacin da jihar Kaduna ta sami mataimakiyar gwamna mace wato ana magana kenan lokacin da marigayi Tanko Ayuba a lokacin soji kenan sai kuma a nan lokaci to lalle akwai alamar matan akwai irin rawar da za su taka kila shi isa matan da ke jihar nasarawa suka yi kokari suka kuma yi dango domin ganin cewa su bada irin ta tasu gudunmawar a siyasa barin bi wakilin namu abubakar nasarawa domin cikakken wannan rahoto ai ba wai ba mu kai ga labari ba ana hana mu ne ko a kwace idan mun ci primaries ko an ce mata za su saya zaɓe kyauta idan an zo firamare sai a ce ki sauka ma ne nawa ne kin biya na fom to kaga wannan ba an mana alheri ba kuma ba mu da kuɗin da za mu iya kwamfit da maza ko ka gane kuma a da ana sa mitin da sakandare zuwa gare waye wato don kar mu fita amma yau da gobe yanzu muna zuwa mitin din alhamdulillah so ba mu da isasshen kuɗi da tunda siyasar najeriya ya zama abin kuɗi ne kuma ba mu da collateral oh, ko kadarori wanda banki za su iya karba su ba mu loan so muna da matsaloli da yawa kana sane cewa zabubuka yawanci inda ake datse mata tun daga wajen fidda gwani ne to ta yaya za mu tsallake wannan in aka tashi fati za su sa wakilansu na fati za ka ga da za a samu mace guda ɗaya a ce woman leader na jam'iyya to mu kuma mata din da muke mu ma muna da ilimin in ma legal advisor ne in ma youth leader ne in ma financial secretary ne duk mace tana da wannan ilimi da za ta iya rikewa to amma abin sai aka zama da shi ya zamanto da an zo sai in ka ji an woman leader a party tun daga matakin ward har local government har state an gama kenan da kyar wani ka samu s official guda ɗaya a ƙara to ta yaya ko da mu mata muna da sha'awar mu goya ma junan mu baya to ba za mu samu dama ba kuma idan ba ka tsallake wannan wannan siradin na wajen kasancewa dan takara da jam'iyya ta tsayar da kai ta fita wajen tantancewa primaries ba bayan da za a yi a ce irin yawan na mata za mu iya mara ma junanmu mu ce mun yi supporting juna mu ya sa mace dole ko ana so ko ba a so a ce ta tsallaka ta je wannan abin da take nema na biyu kuma yawancin kuɗaɗe da ake amfani da su za ka ga maganan kuɗi yana shigowa kwarai da gaske a wannan ma yana kawowa wani lokaci sai ka ga yana hanawa jama'a su zaɓa ma abin da zai taimake su saboda mai shi wanda zai zamanto alheri musamman mu mata to mai yiwuwa ba mu da kuɗi isheshe wanda za mu iya cewa za mu yi amfani da shi to wani shi zai zo yana namiji yana da kuɗin zai zo ko da bai da hali na kirki wanda zai rike mutane a ji daɗi kaga kuɗin shi ya bashi da ka tsallaka wannan kuma ga shi kenan jama'a na gari za su rungume ka matsayin fati ita ta tsayar da kai to wannan tana shafan mu sosai saboda haka da jam'iyya da inec a sa shi ya zamanto a kula da wajen maganan kuɗi da ake ɓatarwa wajen neman zaɓe ta haka shine zai ba da dama ba ma har mace ba har namijin ko wanda bai da kuɗin in yana da hali na kirki jama'a za su zaɓe shi amma in baka da kuɗi duk halinka duk kirkinka ba za ka samu dama har ka kai wannan wuri ba saboda karancin kuɗi daga ƙarshe kuma akwai maganganu irin ta addini da al'adu wanda yakan shafi mata mu a siyasance ana ganin mu a addini bai yadda a ce mace ta yi jagora ta yi shugabanci ba to sai a yi maka kallo bai dace a ce kai mace kana jagoranci ba to wannan yana kawowa dalilai wanda yake shafe kasancewar mu a ce mun samu dama kuma ina so in kira ma mazajen namu cewa ba muna zuwa ne mu ce mu mun fi su ba ba muna zuwa mu ce eh mu muna sama da su ba muna tare da su kuma su ne a gabanmu mun sani mace duk wanda Allah ya halicce ta tana karkashin namiji ne amma ba wani abin da zai hana a ce mu zo mu yi partnering da su dama mu masu ba da shawarwari ne dama mu masu son gyara ne to tun daga gida wannan baiwa ne Allah ya mana a mulki ma za mu iya ba da wayannan gudumawa mu yi partnering da mazan mu ga cewa mun ciyar da ƙasarmu daga inda ya kamata ya kai the next level to baka da kokari abubakar nasarawa lalle mata suna da rawar za su iya takawa duk da yake dai ana kallon cewa wato a wannan kakar zaɓe ta 2019 akwai alamar a iya cewa akwai alamar kafa angulu da ita wannan jam'iyya uwa ba da mama wa jam'iyyar apc kenan wadda kuma ita ce mai mulki yanzu a najeriya an dai hangi yadda ita jam'iyyar ke samun tagomashi a wani hannu an bayyana idan aka dubi irin zaɓuɓɓukan sa gabata musamman irin zaben cika gwani da aka zaben cika gurbi da ya faru a irin jihohi irin su wato eh, katsina da kuma bauchi a iya kallon jam'iyyar lalle ta wabushe ma abokiyar burmunta ta jam'iyyar pdp kafa lokacin da ake bayyana sakamakon zaɓe daga hukumar zaben na cewa dukkanin waɗancan kujeru da aka yi ainihin zaben su jam'iyyar ta apc ita ce ta lashe wancan zaɓe duk da yake dai a wani hannu ana kallon cewa akwai masu ganin cewa ita ma jam'iyyar ta apc tana da irin nata kurakuran a inda lamba guda ɗaya a cikin wannan jam'iyya wato ana magana kenan tsohon jajirtaccen shugaban kungiyar kwadagon kenan wato adam oshumale wanda kuma shi ne a yanzu ake ganin shi a matsayin babban lamba guda daya wato mana shugaban jam'iyyar ta apc da kasa baki daya an dai bayyana musamman su 'yan siyasa na cewa da yawa waɗansu sun yi fushi a matsayin suna mai shi wancan lamba guda ɗaya shugaban nasu kenan cakulkuli na inda han samu nema ya bar musu jam'iyyar an ji yadda a baya dai mai sauraro ba zai manta ba yadda ainihin roches okorocha wanda kuma shi ne shugaba ko kuma a iya cewa gwamna na jihar imo na ɗaya daga cikin mutanen da suke ganin beken wancan shugaba nasu na jam'iyyar apc wanda haka muka jiwo ma a sakkwato duk dai a cikin fada da cikawa da ake kallon 'yan siyasar da shi to idan muka da wannan jihar mu ta kaduna ai za ku iya gano cewa shi ma kan shi wato jagoran talakawa a da wanda kuma a yanzu zababban sarta kenan ana magana ne na kwamar shehu sani wanda takwara ne na wancan shi shugaban jam'iyya ta apc wato kwamarori guda biyu kenan wanda aka zarge shi da bada na goro kafin a bashi tikitin kai tsaye wanda kuma aka ce adam nan ya yi waccan magana da aka ce kanawa sun zargi na su gwamnan da cewa ya buɗe lalita an kuma zuba mishi daloli shi dai adam dan an ce ya an shi ne har dala na bayan dala har dala dubu har dala dubu biyu wanda kuma shi adam din ya tara manoma labarai a cikinsu kuma har da wakilinmu wato umar faruk wato wakilinmu kenan da ke babban birnin a abuja a ya je zanta da shi wancan adam oshumale ne wato ma'ana shugaban jam'iyyar ta apc a inda yake ta bada misalai na cewa a ba zai taɓa yiwuwa ba a ce fa ya anshi kuɗi daga hannun shehu sani kafin ya bashi tikitin kai tsaye to a gani kashi basani ina da miliyan biyu dala miliyan biyu eh, dola biu dola miliyan biyu in kai dola miliyan biyu za je ka ba mutu a ka tiket in ka samu tiket ka kai kasuwa eh, tudu wada ko tudu nufawa ko eh, kakuri za mu miliyan daya I want my su kawo suna kawo ami suna wasa wasa kirin shehu sani to bai samu zabe ba ya koma prp shi bai fada ba cewa bai samu zabi ba saboda magana kudi shi ya sani abin da ya faru shi bai ce ba a cuce shi ne saboda kudi wani mutum shi ne zai ce a saboda kudi ne ka sai a nigeria ka yi labo ka yi aiki ka samu suna wadda yake ka fada suna ka mutane su eh lili akwai mai eh, gaskiya ne mm. sun sani cewa tude na aiki masaka na aiki kwadugo masaka na aiki kwadugo kasar gaba daya hmm. na yi strike da si president nada da eh, eh, eh, obasanjo kuma muna yi zanga-zanga daga sokoto zuwa maduguri zuwa abekuta zuwa port harcourt duk mutane suna duk ma'aikata da masu kasuwa da su banki suna goyi bayani hmm. ba giri da zai shiga a ce ba sai ne ba hmm. to suna ji tsoro so zo suna gani cewa za su hada kai a lalace suna na ce ya zama ya ci kudi lokaci da ina fada da da shi da shi eh, eh, obasanjo wai ya bani kudi ma'aikata ne to na zama gomina shekara takwas <laughs> yanzu na jin yunwa cewa za a bani kudi kafin yaki da ya kamata a yi abin da ya dame su kuma ku gani in magana kudi ne akwai wani gwamna da bai da kudi me sa gwamna na ogun ne yake kuka me sa gwamna na mhm. imo ne yake kuka me sa gwamna na zafara su ne suke kuka mhm. babba mutane ne suke kuka yanzu a da talaka ne na kuka in magana kudi ne talaka ne zai bani kudi to ko dai ansa ko ma dai bai ansa ba akwai alamu su yan siyasa ne za su iya tabbatar da cewa sun bada ko ko su bada ba musamman shi wanda ake zargi wato comrade shehu sani wanda kuma shine zaɓi basanta a yanzu duk da kuke wasu suna kallo lalle kan a iya tabbatarwa da cewa ita ma iya tasu ta apc duk da yake wato ai ta fada cikin wani babban kwazazzabo ne tun daga can ana kallon shi kuma da shehu sani ya yi wato ya bar ita waccan jam'iyyar tasu wacce ita ce ta bashi wannan tikiti da kai tsaye bayan an ce shi shugaban jam'iyyar ya yi amai kuma ya lashe a inda shi shehu sani aka ce kila ya ɗauki wani kwakwaran mataki na barin jam'iyyar a inda aka ce ya koma jam'iyyar nan tsohuwar jam'iyyar nan mai makulli wato prp kenan to ila ma iya ganin kila shehu sani ya dalilin shi na komawa cin jam'iyya ya ba da cin hancin nan da ake zargin ya ba shi kan shi wancan shugaban jam'iyya wato adam ushumale ko ko bai bada ba to shi da wakilin namu ya ji daga bakin shi adam ushumalan a inda adam ushumalan ke ta bayani da da kuma kare kan shi na cewa wancan kuɗi da ake cewa ya ansa kafin ya ba shi shehu sani kitikitin kai tsaye hakika bai anshe su ba to bari dai kan in ci kai in ci kara bari wakilin namu wato hassan faruk daga fadin shugaban ƙasa mu ji ya su karkare da shi adam ushumale ai a gani su su gama da gaskiya so suna nema cewa ai shi adam dole mu lalace su shi in ba mu yi ba in yi magana da jama'a za su bi shi saboda haka ai kokari suna kawo kudi su ba su ya eh, ko da sauran social media su fita ah, da ya ci miliyan kaza miliyan kaza amma ba za su fada maka ba ga mutu da ya bani kudi me yasa su ce su je ba za su kawo Eh, petition ba in ai baka sata kana fushi ba za ka je police station ba ka ce shi malam aruna shine ya yi sata hmm. amma ka ce eh su da ku sata su wa ba su da suna hmm. ba shi gaskiya kuma ni ba damu ba saboda na daidai na aiki na jama'a in mutane suna ganin cewa kana bi anya da gaskiya sai su kawo abubuwa da za a yi diversion hmm. kuma ni na ji tsoro Allah in Allah ya ce ci gaba ba na ji tsoro mutum kuma na yi gode cewa shugaba mu shi president Muhammadu Buhari shi mai gaskiya ne shi ne ya sa ba bi da za su gaya mishi tu da shi ya gani gaskiya ba da za su yi kuma bi da ya dame su kenan ko Allah ya da za mu ci zabe da yake zuwa saboda Najeriya ba za su koma ba a zabi barayi su a ba su bila eh, su koma kuma su fara kwashe kudi mu su sa jufu su su sai plane su je ku zo na Dubai ku ga president namu na yi miti a Dubai mhm. anan ne ai have shi anan ina so mi aiki shi anan ne amma su suna je Dubai su yi meeting abin da za a yi a nigeria ka taba ji eh, shi president eh, trump je russia yi mitin inda za a yi yaki america to a gane kai hassan umar faruk to lallai adam oshumale daga jinga an gane cewa kuma a iya cewa lallai kai ma ka kaduna ina kai ta bada labarin irin abubuwan da kake kallo a matsayin cewa kariyar kai ne mu dai ba a ji a bakinmu ba wai a ce a ji mutuwan sarki a bakinmu a'a ko dai rage naku yan siyasa tunda dai an buɗe labulan zaben 2019 to hakika muna kallon ko ne za ku iya faɗa in kun so ku cika in ku kun so to shikenan mu ce ko ne kuke da bakin faɗi to ila ma so mu ji daga shi kuma da shehu sanin shin menene a ina aka kwana ina aka tashi tunda dai shi adam ushumanin da ake zargin cewa ya yi na wancan gwamnan jihar kano na cewa ya anshi wasu daloli ya zuba cikin lalitarsa to da dai shi adam din ya bayyana cewa bai an shi wancan kuɗi da ake zargin shehu sanin ya bashi ba to kai shehu kwamar kenan wanda kuma kai ne sanata yanzu haka a takardu ta tsakiya shin ka baya din ko baka bada ba to babu mamaki ma iya saurara mu ji daga bakinka ko kuma bakin ka. da yake dai yanzu an ce ka bar jam'iyyar taku ta apc a yanzu haka ka yi mata kafa angulu a inda aka ce ka koma cikin jam'iyyar prp to kafin karkare shirin gabaki daya da mai sauraro manta shirin na zuwa muku ne daga tashar liberty tv da radio tashar yanci kenan wanda kuma ake gabatar da shi ranar talata da alhamis sai kuma maimaici ranar laraba da kuma juma'a Mahmud Abdullahi Nasarawa ke cewa makasance lafiya.